الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك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 wa na la hukuma sabiya mun ba shi hukunci wato annabci yana yaro ibnu talata sini dan shekara uku yana da shekara uku Allah ya ba shi sarauta wato ta annabci ya zama annabi da shekara uku duniya wa hananan min ladunna wa hananan min ladunna wa zakaa وكان تقيا وهنانا من لدنا كما دون توسعي daga wurin mu rahmatan linnas wato rahama zuwa ga mutane min ladunna daga wurin mu min indina wa zakatan da kuma abin nan tsarkaka ai sadaqata alaihim zakatan alaihim sadaqatan alaihim domin sadaka gare su wa kana taqiyan shi yaro zakariya a yahaya yaro ne mai taƙawa, yaro na mai tsoron Allah roya annahu lam ya'mal khadi'ata an ruwaito cewa bai taba aikata laifi ba kuma walam yahumma biha bai yayi ba wato an ruwaito bai aikata laifi ba bai yayi ba in ba kuma ce ba wani karatu da muka yi da ku anan nan masallacin baitul maqdis ya hadu da shedan wurin ya gane da kwalle kwalle ya kokkolla abubuwa sai ya tambayi waɗanda ƙwalle-ƙwalle na mina sai ya ce kayan harauta na da su nika harauta waɗanda nika harauta kowane ƙulli da ka gani nan akwai waɗanda nika harauta da shi wato kayan da ya ka amfani da su waɗanda mutane ka so sai ya ce to akwai abin da aka harauta ta da shi ya ce kai kan babu cikinsu babu abin da aka iya kama ka da shi sai dai radda ka ci abinci ka ƙoshi, to muna samun wani abu gare ka don za ka yi kasala ba za ka iya ibada wa da ka saba ba sai ya ce to na yi alkawari da Allah ba zan sake ƙoshi ba har abada shi ɗan ya kyale sai da ya ƙara gaba ya dawo ya ce ni ko na yi alkawari da Allah ba zan koma musulmi na fiya ba har abada saboda ta yi mai zahiri ya faɗa mai cewa in ya ci koshi ana iya samun wani abu gare sai ya ce to ya yi alkawari bai koma ci ya koshi sai ta washe dan zahi ya ce to ya gane siya ta yi mai bai koma musulmi na siya a abada kun shi bai yi sabo ba amma dai ce dan ya so ya kama shi wani wuri sai ya faɗa mai da ya faɗa mai ya jiya sai ya ce bai koma koshi ha abada don haka bai yi sabo ba bai taɓa yin sabo ba ko yaushe saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya mu da ka shirya su ka nisanta mu ga sabo da niyyar yi ne kuma da mu da ɗaya da zuriya baki ɗaya wa barran bi walidayhi wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا wannan yaro wa barran da walidai yaro na mai yawan da'a da kyautatawa ga uwaye ne kun ji abinda an an ka nemi dadan shi kun ga an samu domin cewa ya rabbi inni wa adamu minni wa sha'al wa sha'al ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya kun ga raunin jiki ne ya ambata ya ce yana son ya samu ɗa ya ni hauli min ladun kawaliyar ya ni wa rusa min ali kuba waje alwaran da rajiya kun gani wato abinda da ya sa ya nemi ɗa ya ce ya tsuwa jiki ne ya yi rauni ƙasa ne sun yi rauni yana so a ba shi ɗa mai kyautata mai domin shi mutum akwai lokacin da yake iya ɗaukar lalurar kai ne akwai sadda bai iya ɗauka mutane kamar da darasi ya gabata guda guda na ka iya rayuwa har su tsuwa suna iya ɗaukar lalurar kansu aikin ƙari kowane iri suna iya yi na aljihu suna iya yi na baki da tsawa hudu suna iya yi wato mutanen da a haka nan ba su da yawa ‘yan kaɗan na neman yawa wani iya tsuwa ko da bakin ɗaki ne sai an ɗauko shi an hito da shi bale garka bale zuwa ziyarar yan uwa to saboda haka kun ga shi wanga abin da ya kai ma Allah ƙara game da a bashi da abin ya samu dan ya zama wa barran bi walidayhi mai kyautatawa ga uwaye ne guda biyu Ai muhsinan ilayhi ma yana kyautatawa zuwa gare su walam kun jabbar bai zan mai girman kai asiya mai yawan sabo ba ai asiya da rabbi mai sabo ga ubangiji ne a kun gani yara wannan shine dalilin da yasa aka san a samu haihuwa saboda ka ku yi hankuri da uwayenku ku kyautata musu ku ba su abin da suka so wanda kuka iya samu ku abin da kuka iya samu to ku ba su abin da suka so abin da duk ya kaso cikin wanda kuka iya samu to ku yi ƙoƙari ku ba shi mutuntawa da girmamawa da darajantawa ku yi wa da kuka iyawa kada ku gaji kada ku ƙosa game da uwayenku kun ji wannan shi abin da ya kabi da ya samu wa barran bi da an bashi shi mai kyautatawa ga uwaye ne walam yakun jabbaran yaron kuma bai da girman kai asiyan kuma yaron bai ayyukan sabo to yaron da haka gaisai aka yi Allah ya ce to wasalamun alaihi Allah ya ce wasalamun minna alaihi Wasalamun salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya Allah ya ce wannan yaro mai da'a da ladabi ga uwaye ne muna gaisuwa Allah da kai ne ya aiko gaisuwa da kai ne ya ce wasalamun minna alaihi sallama mu ta tabbata ga wannan yaro muna gaishe shi yau wali da tun da aka waye mun gaisai wa yau mai mutu ranar da zai murada radda aka yi yaro duk rayuwa ce bai taɓa jin wahala ba kamar ranar shi yasa da ya hado duniya sai ku ji yi kalluwa, ya ji bala'in da bai taɓa jin iri ne ba to ran nan shi wanga yaro mai da'a ga waye Allah ya ce ya kawo gaisuwa ran nan wa yau mai mutu rana ta biyu daga ta haihuwa babu ranar da adda wahala kamar ranar mutuwa Allah ya ce to yana kawo gaisuwa sai kuma ran wa yau mai wa'asa rana ta uku da za a tada mutane ba wata rana mai wahala kamar ta kuma ke da waɗanda biyu duka Allah ya ce kuma rannan ma yana gaisuwa wa yau mai yau a hayya ran da aka tada shi yana dare ina gaisuwa in ji Allah subhanahu ta'ala fi hadhihi Ayyani, cikin waɗanda kwanuka uku almakufa masu ban tsoro kwarai allati yara fiha ma lam yarahu qablaha wannan mutum ta gani cike abinda bai taɓa gani ba kamar wannan yini wawa amina biya wannan yaro mai da'a ga uwaye ne amintacce na cikin su yaro in ya zama mai da'a ga uwaye ne mai ladabi da biyayya Allah da kai ne yaka girmama shi domin babu wanda ka kyauta ma uwaye bayan sun tsufa sai masoyan Allah subhanahu wata'ala sai mai da'a da biyayya ga Allah saboda haka matasa ku yi hankuri ku yi da'a ga uwayenku ubanka na ma an ka ce kawa biyayya ba uban wani bawa uwarka ta an ce ka girma ba uwa wani ba ne ya bakin cikin ka yanka taimake ta ba ita sun fara taimakon ka ba ne ya bakin cikin ka in ka taimake ta ku taimaka ma uwayenku kuma ku yi hankuri da su duk abin da ka je tije ya ce ina so a so min kaza ya saba da abi ne yanzu bai iya gidowa na yanzu bai iya zuwa ga ɗana yanzu amma inda an ka hito ya saba da abinai shi ka zuwa da kai ne ya bido abinai to yanzu bai iya bidowa don haka ya ka taimakon ka sanda yana iya bidowa ya taba hada ma yana sa a somai kaza a somai kaza wallahi ba kwaɗe ga yi ya yi kwaɗe ya saba da cewa abinai yanzu bai iya ka taimaka ka te wajen mai kaji da wanda uban naka ka son kajinsu ka kai mai kuɗin bakwai guda inda dai kan hada kullum a kawo bai guda da ya ji wannan ya isa ya faɗa maka mai naman da ya kasa a ta wuri nai ka kai mai kudin bakwai guda kullum a kunso a kawo mai kai ta yi wata rana ɗiyanka za su yi ma kai ku kakka zuwa wai wana mana shuka ta kai wata rana girbewa za ka yi in ko kacce ko ni na kira ma kullum kullum da shi ba bai ce a sauran na haba ya hankuri sai ka da tuwon dawa da mai kadi baka samu ba nan kana ce yana cin daɗi ne wanda baka yi ba ba a yi ba duk abin da baka yi ba kowa bai maka shi Allah ya gafarta mana ثم أردف تعالى على قصة ولادة يحيى سنة الله يقوي أكن قصة هو يحيى ابن زكريا يقوي قصة مريم لارتباطها وتدوم قلوتها Ah, waƙar taƙaddama fi surata Ali Imran ya gabata cikin surata Ali Imran anna mara ra'a Zakariya lalle abinda Zakariya ya gani na harƙi al'adati na sabawa al'ada fi kafalatihi da Maryam garino ne ga Maryam a ah, hamalahu ala e talabi walad shi ya daukai da ne addu'a neman da kullama dakala alaiha Zakariya al-mihrab wajada inda hadisa qala ya Maryam anna laki qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hawli min ladunka zuriyatan tayyibata innaka sami'ud du'a kun gani abin da ya gari ga maryam shi ya dauke shi yayi addu'a ya roƙi da da ga yarinyar da ta rike ya bada ibada da kyau da daddare kullum in an shiga kwana sai ta tayi ta sallah bata gushe ba sai da ta zama waliya Allah daga sama Allah ka sa a tukuto a azon mala'iku su ɗauko su kawo mata a ɗebo ɗayan itace bai sai inda aka samu su ba duk birnin abin na da babu inda aka samu ne sai ya ce shi maryamu ina kika samu abincin gawai yadda bai ta ya yi yarinya a kino ba a daɗe da yayi ta ce huwa min indillah daga wani Allah aka kawo shi yayi shiru ce inna Allah yarzuqu man yasha bi ya sami. Allah yana azurta wanda ya gara ma babu kina ce a ya ta gane haka ba ni rabbi wana hunalika da zakariya rabba nan wurin zakariya sai ya kama addu'a ga ubangiji rabbi hawli min ladunka zuriyatan tayyibatan Allah roƙonka da kai nima ka bani zuriya ɗaya ba irin wakka innaka sami'ud du'a yana ta yi yana ta yi wannan da ta mala'ika ta hau ƙa'imun ya yi mihrab sai mala'ika ya kire da dare yana sallah cikin masallaci an ka haɗa mai an ba shi ɗa to kun gani kisa ta su kamar na take da kamar yamma wannan shi ya ɗaukai ga addu'a da gida wa anna yahya musaddiqun da kalimatin min Allah yahya mai gaskantawa na da kalma daga Allah illa anna dhikrahu hunaka sai dai an bato ne nan wurin li izharil qudrati ilahiyya a ambata yana nan wato hunaka ambato ne can wancan wuri suratu maryam li izharil qudrati ilahiyya da a bayyana kudura ta Allah wa dhikru huna ambato ne ko nan wurin da muke yanzu cikin wannan sura maryam da izharil hikima dan a bayyana hikima fi talabil walidi abinda a hikima ga dadda mutum ya samu mai kama mai da ajazin in ya kasa nan gaba sai ɗan ya kama mai ya kawo mai abin da ba shi iya yi da kai na yanzu walil warasa sannan kuma ɗan ya gade shi in ya mutu ya gade mutane suna da ban mamaki sai ka ga mutane na ta jin takaici wani wai son ya kai ɗane ya gade ai mu ya kamata mu gade da shi ka yadda ubanka na shi haihe ka abinda an nashi bari ɗiya ne su gade shi ɗiya ubansa suka gado kowane uba ɗaya ne ka gano da shi idan uba yana da abin da yake da shi ka iji ɗaya ne ka gade ka yi zalunci a zalumi ne kai ba mutumin kirki ba ne kowane uba ɗaya ne ka gado da shi ko waɗanne ɗaya ubansu suka gado saboda haka hikimar neman ɗa don ya taimaka maka la'ajazika in ka kasa wani warasa don ya gade ka ya gade ka lokacin da kan mutu wallahu manazzahu an dalika Allah ana tsarkake shi daga wannan shi Allah bai da bukatar mai gado bai da bukatar mai taimako wala mai kullu waliyu min al-dhilli wa ta takbira wa dhkur fil kitabi maryam wa dhkur fil kitabi maryam إذا انتبذت من عليا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر بالكتاب كأمة تكلتها إن النار قراني كأمة مريم ai khabaraha ka ambaci labarin maryam idan ta bazan min a lokacin da ta fita daga mutanenta ta samu wani wuri makanan shaytiyan wani wuri can wajen gabas da gari ai ta zala fi makanin nahwa sharqi min ad-dar wato ta ta abin nan ne nisanta ga wani wuri wajen gabas min ad daga garin da take ciki ad-dar nan wato gari fattaka zannin duniya hijaban ta riƙe hijabi tsakaninta da mutane arsalat sitiran tastatiru bihi ta saki wata sutura wadda take kare kanta wanda ba a ganin ta cikin suturar a ta yi wannan abin nan letufalliya ra'ata don ta abin nan ta banye kanta ta gyara abin nan faktalat da nafsiya sai take fanta ita kaɗai da kanta ai biya au biya ko ta keɓanta da tawahinta au ta ko kuma ta keɓanta au ta ga tasilumin haidiha ko ta keɓanta don da sai al'ada ta ƙari ta keɓanta da al'ada ta kama ta sai ta hita da masallaci ta koma wani wuri ta ɓoye ai to gaɗiyar asa ta rufe kanta tana nan ɓoye kamin al'ada ta ɗebe mata ta dawo masallaci ta zamna fa'artar na ilaiha ruha sai muka aika ruhin mu zuwa gare ta ruhin mu anan mala'ika jibrilu yan mata sallama fata masala ha, ya sifantu gare ta ba da linta ha sai ya biha bayan ta sa tuhahinta ta kin tsakanta, sai gashi ya musantu gare ta basharan sauya namiji wanda yake mutum kammalalle tamar halki wanda baya da na ƙasa ga halitta ta kowace iri sai ta gane bayan ta sa shamaki ta ruhu sai ta gane cikin lungun da take قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا da ta ga wannan mutune bayan ta keɓe kanta daga mutane ta haito daga wajen mutane ta baro su kuma mutumin da ya shigo wurin da kuma daga inda ya biyo ba a sai ta ce inni a'udhu rahama ne mai kani na rahama ne ya shiga tsakanina da kai in kun ta tafiya in bai ta kawa kake to kamar ni فقد يعم ni bai كدليني saboda na yi a don wanda ya ga abin da ya yaka tsoro duka ga Allah ya kamata ya nemi taimako wa fi isti'azina isti'azatina wato a cikin wannan isti'aza da muka yi tafkirun bi taqwa tana tunatarwa ga taqwa azzajira taqwa mai tsoratarwa an munkari ga abin kyama saboda haka in dai mai taqi in dai taqiyan kake mai taƙawa to ka bar wurin ya ce mai takawa nake amma ban bari wurin da inna ma ana rasulur rabbiki ni da ma manzo nake na ubangijin ki Allah ya aiko ni to da ni aka aiko ka yace lai aha balaki gulaman zakiya don in baki da tsalkakaki dahira mina zunubi, wanda tsarkake ga zunubi bin nubuwa da annabci wa qur'a li yahaba qalat anna yakunu li gulamun قالت لي قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ce, ni aiko ne an ki an kai wurin ki mai ta kawa nake amma ban ban wurin aiko ne an kai sai na gama aikin da ya kawo ni an aiko ne in baki da kyauta la ahaba laki in baki kyauta gulaman zakiya yaro karkakakke mana zunubi qalat anna yakunu li gulaman sai ta dibi an kasaba tace ya za yi in samu da walan yansasani basharan bi tazawujin babu namijin da ya shahe ni da aure ban yi aure ba walam aku bagiyan kuma ban ba majinaciya nake wato ai kaka an samu da ban yi aure ba ban sadu da namiji ta hanyar aure ko ta hanyar jina ba ya za a iya samu da kan al'amuru kazalika yace wa da kijina hada miki ban san wanda za a yi ka samu da ba bari tambaya ta ban san wanda za a yi kisa samu ba al'amuru ka zalike al'amarin da ya haka yake wanda Allah ya umarce ni ni ke ji abin da ya ce in haɗa ne na halƙi gulamin ninki, na halitta ɗa da gare ki min gairi abin ba tare da uba ba saboda haka ni dai an ce an kawo sako kuma na kawo ƙala rabbuki haka ubangijinki ya ce huwa ƙala rabbuki ubangijinki ya ce huwa alayya hayyinun ba ki da ba tare da miji ba na mai sauki ga ki ji abin da ubangijinki ya ce da an yanfuka ya yi bushi bi amri wa da an yanfuka jibril bi amri fiki da umarni da da da na jibril ya busa cikin ki fata hammali bihi ki samu cikin nan bushin nan sai ya sai ki samu cikin walakin ma da ke da fi ma'ana al'illa sai dai abinda aka ambata shine ga ma'anar illar don haka a dafa alaihi wani na ja'alahu ayatan wannan shine illa da tasta za a baki wannan da don ya zama aya lin nasi ga mutane ala qudratina abinda an ka saba mace ba ta haihuwa sai ta haɗu da namiji to Allah yana so ya gwada kudura ta ya gwada mutane ko babu namiji tana iya haihuwa don haka Maryam za ta haihu ba tare da miji ba wa rahmatin minna kuma don ya zan tausayi gare mu da man amana bihi ga wanda ya imani da shi wa kana khalquhu amran maqdiyan bihi kuma halitta ce al'amari na an riga an yanke hukunci da shi fi ilmi a cikin sani na inda Allah kana Allah an yanke hukunci zaki haihu fa nafaka bi jibril fi jabi dir'a sai jibril yayi bushi yayi bushi ga jihoni rigarta fa hasab bil haml fi ha sai ta ji motsin ciki cikin cikin cikin ta ta je ta dauki ciki musawwara kamar an suranta shi fa hamalatu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته سيكون لإيقاع الله كنت تسامح fanta ba za sai kunya ta kama ta ba ta yi aure ba gata da ciki in ta sai gari ana kiran ta mace mai yawan ibada to gata da ɗa eh, gata da ciki ni za ta ce wa mutane duk mutum kowane irin mutum da Allah ya taimaka ya rika ibada to waɗanda ba su son addini abin haɗi ɗaya suka bi ɗagare shi abin haɗi ɗaya suka bi ɗagare shi ta ce to wannan abin kunya ga ta ta samu ciki sai ta hita da gani wanta ba za bihi makanan kafiya ai ta na habbihi makanan kafiya ta nisan da shi makanan kafiya wuri mai nisa ba'i da min ahli a yi inda babu kowa tabbar mutanenta malam tana tahiya ta sa gaba cikin daji da ko ta mutu ko ta yare amma ba ta nuna dawowa gani saboda ba ta bata sa abin da za ta fuskanta na walakancin mutane ba tana cikin tahiya fa aja ahal mahadu sai na aja ahal mahadu ila na inna kalafi, kalati alaita ne naftu qawla ba na nasiyan man fiya فنادى من تحتها الله تعبني قد جعل ربك تعبك سريا وتنا تيا فأجاءها المهاد سينا قد تزومة جاء بها ناقد تزود إتا أي أبنا أظهرها أي أظهرها واتو تبين أظهرها المهاد ناقد تبين غريتا wato abin da aka ce manaƙuda waje da ciwon nan da mata ka samu lokacin haihuwa ciwon cikin nan mai tsanani to shine naƙuda ko da Allah da iko ne naƙuda ta zo mata ila jitsin na kalafi ta kai ga kututturan da bino lita atame da alaihi don ta jingina gare shi san wato idan mace za ta haihu ana buƙatar taimako gare ta domin in ba a taimake ta ba in ta yi zaune ko da ta so ta haihu ba ta haihuwa don ta daɗe hanya babu inda zai biyowa sai ce ta wahala shi yasa aka bidi tsohi waɗanda sun ka san wadda aka naƙuda sai a ba ta wani abu a ce ta riƙa kamar gado haka a ce ta riƙa ta aji ƙawahunta ƙasa ta buɗe ƙawahunta domin ya samu hanyar hitowa in babu komi a ba ta kujera babba a ce ta aza hannuwanta buwayyunta ƙasa don dai ya samu hanyar da zai hitowa wayanda sun ka haihu ba su samu mai kulawa ba nan na sai ka ji an ce ɗaya mutu ta makure shi ƙawawunta su matsi ya shigo ya fi koya ne ta matsi ƙawawun shi ke na sai mutu to amma waga ita ɗaya ba ta da kowa sai Allah ya kawo ta wajen kututturan dabino sai ta kama kwatuturan biyu ta riƙe ƙafafunta na ƙasa suna buɗe sai ta haifi isa kun ga wata hikima ta Allah da ta nan ilajin tsaye na halittu da ta asali da alai don ta jingina gare wa da sai ta haihu wal wata taswiru wal walada fi sa'atin da ɗaukar ciki da suran ta ɗaya girma da haihuwa ta bi cikin awa guda an kai to sai ga maryam ta tana kuka kuma ƙalar ya laitani mittu haza kai kaitu dore a ce na mutu kamin in haihuwa ina na sai gari mai zan ce wa mutane dore a ce na mutu wa kuntu sayan ya in ma wani abu wanda aka manci ai an mataruka wanda aka mance da shi la warahu wa la karu ba a san shi ba ba a magana sai tana kuka tana wannan magana ita dai babu kowa cikin daji sai isa ya yi magana wana da ha min tahatiha sai isa ya kire ta daga min tahatiha da karkashin Da bi kasarin mimi min tahatiha wa qur'a bil fatai man tahataha wannan da a karkashin sai ya kire ta ai al maulud shi jaririn ga sai ya kire ta wa huwa isa shine isa alaihi salam la'annahu asfala minha man tahataha wanda a karkashin ta jaririn ta la'annahu asfala minha don ƙasa gare ta yake inda ma walada inda ma wulida lokacin da aka haife shi yace inna Allah ta hazani inna kake bakin ciki kada rabu ke ta tsari, sariya hakika Allah ubangijinka ya samu kirowa masu na so karkashin ki iccen dabino na amma dan ka faɗa mata ta dai rika dabinon kuma ta haihu yace to ta babbakin ciki Allah ya sa mata ruwa gine iccen dabinon nan nahar ma'in ai dijan mai bullowa salihan wanda ya dace lil istina'i a neme shi kana kadin kada da marmaro ya kaci amma da ta haihu wurin sai marmaro ya bullo da ruwa ruwan sanyi kun san mu yanzu in mace ta haihu sai a ce ba ta shan ruwan sanyi al'ada ce tamu al'ada ce tamu nan ai wasu na tahowa nan da yake ba ita al'adar su ba su haihu nan cikin mu kuma su sha ruwan sanyi su yi ta abubuwan su kuma su wanka na zayen da muka yi kuma su cutu ba amma mu al'ada ce ta mu mun riga mun saba wato al'adar musulmi na gini wato tana da sauƙi duk abin da adda wahala ba su da shi a lokacin itace ko ina nan daji na da mace ta haihu taro itace dai aka ita dawa mata ruwa ta sha ta yi wanka kun ga babu wahala babu wahala to shine kun ka iska wannan al'ada an ka saba da ita to amma ita Maryam ba ishe a al'adarsu ba ruwa aka sha na sanyi a cibiyan itace ɗanyu, a cibiyan itace a sha ruwa a ƙoshi shi kenan kuma Yace ce wa huzi ilaiki bijis in na ووزي إليك بِجِذِي النخلة تساقط لَيْكِ رطبا جنيا وَقُلِي واشربي وقري عينا فإما إِلَّا من البشر أحدا فقولي إني لِلَّهَ مَا سوما kuna dai jin إني نظرت umarin kuna jin unwanin haihuwa kun ga wannan yaro ya ga uwa ta cikin damuwa shi da kansa ke mata bishara inna la hazani inna kake bakin ciki bari damuwa wahul bi ilayki bi jiz'in nakalati wannan kwata turan da binon ga da ke rika ki yawo jijjiga shi jawo shi gare ki ki jijjiga shi in na jijjiga shi ni za a yi ila kana ya bisa an ce ikin da binon busashe na wal ba'u za'ida bi jiz'in nakalati ay eh, wahul bi ilayki jiz'in nakalati Ni za a yi ce ta saki da alaiki Thank you. ruɗa banjaniya jijjig kai da nan ɗiyan itace ɗanyu za su sauko gare ki ruɗa ban ɗanyu abin nan ta ah, tamiz wato ruɗa ban janiya wayanda ake ci wato ɗanyu wayanda ake ci to yanzu kun ga ɗanta ya yi mata bishara cewa akwai ruwa ƙadija ala Buki ta kake sariya sannan ya ce ki jijjiga iskin dabinan nan ɗaya su ta ki ci to in ta ci dabino sai mi ya ce wa kun fa kuli minar raɗaɗi ɗaya itacen nan ki ɗebe su ci ɗanyon nan wa shirabi minar ki sha daga ruwan nan wa ƙarri yana ki kalle ni ki samu natsuwar ido bilwaladi Ah, abin nan da haihuwa aina wato tamiz muhawwala ana fa'il ai li ai nake bihi don idanunki ta natsure shi takkun ta natsu fala tadmahu ila gairi ba ta kirata ga kallon wani wanda ba shi ba danta duk kai mata wannan bishara to inna ina gaya miki zaki shiga gari bai iya tayya duk tsunan da yake bai iya tashiwa jariri na bai iya tashi duk tsunan da yake bai iya tashi dauka tai za ta yi yace to ki dauke ni fa in ma fi mu nuni in ashaqiya fi ma azaida fa in ma tarayinna idan dai ki gani tarayinna asaluhu wato tara tarayinna a huzifa minhu abinna lamul fi'ili ay al-ya'ul ula wa aynuhu aynul fi'ili ay al-hamza wa urqiya harakatuha ay harakatul hamza al-ra'i wa kusirat ya wa linta ka udamiri lintaqa isakinaini wa in ma na. wa in ma tarayinna bashir bashar ahada in ma ke ga wani mutum cikin mutane fa yasaluki an ya yayi miki tambaya dan ya gane bakin cikin ta ni za ta ce mutane ga ɗanta. bata yi aure ba to in ki ga wani ya tambaye ki game da ɗanga. abin da ɗaya za ki ce mai faƙuli in ni na zartu lir rahmani sauman ni na alƙawarin azumin magana da rahmanu ni ban magana yau shi mai ɗaya haka ne in ni na zartu lir rahmani sauman ni na alƙawarin magana in saka an kalami na yi alƙawarin kame bakina daga magana fi sha'ani ga sha'anin yaron da wa gairi da sha'anin wani ne mini onasa na mutane bi dalili falan ukallima yawma insiya yau kam yau dai azumin kwana guda na zai yau uwa ba wa magana cikin mutane yau ku tambaye shi shi yaro Ya yi muku bayani da kai ne yau kam ni na yi azumin magana ɗanta na ka fara mata wannan to ga ta nan ta tallaba abinta fa a tabbihi qauma ta hamilu fa tabbihi qauma ta hamilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به قومها سيتزود أن جاريرنها ta zo da shi wajen mutanenta ta hamilu tana ɗauke da shi ta hamilu wato har wato tana ɗauke da yaron duk da zanga da ya kai bai iya tashi yana nan kwance to ga yanin ta ɗauko abinta fara'ahu sai sun ka gane shi sun ka gane ta dauke da jariri kuma da gani ne akwai alama yanzu an kai shi kalu sai suka ce ya maryam shi an fari ya hakika ke zo ma abin abin mamaki azima abu wanda an babba haisu a teki ga waladin min gairi abin lokacin da kin zo da da babu uba maryam wanga ina abuwa ina kin samu jariri ya ukuta haruna ya yi uwa haruna akwai wani mai ibada ana ce mai haruna nan masallacin ya yi uwa haruna ga ibada haruna ke dai a yi uwa haruna ga ibada tuwon ga abu an kai yi kisa muɗa kun ga ba su iya gane wani abu amma dai mamaki suka yi ba su iya suna tuhumar ta kai tsaye da wani mutum amma dai mamaki suka ina ta samu shi haruna wa huwa rajulun salih mutum na wanda yake mai mutumin kwarai ai ya shabi haka hufe iffa ya wadda ta yi kama da haruna wajen kamun kai ma kana abuki mura'a sau'in babanki ba mugun mutum na ba zaniyan babanki ba majalaci na ba wa ma kana ummuki bagiyan uwarki ba karuwa ce ba zaniya wa min aina laki hadal walad kun ga wanda yake ɗan karuwa na idan ya yi karuwanci ba a mamaki ne e ba a mamaki ne ba wai ana nufi a duk wanda ɗana ya yi zina shi ma ya yi zina ba shi aka nufi ba mamaki dai na aka yi wanda dai ya zama gadon ta yi in ya yi ba a mamaki amma wanda bai yi gadonta ba ana mamaki ne don kamar ita ba ta yi gadon ka ba sun ba da shaida to ina kin samu ɗa wa min aina laki hadal walad daga ina kin samu wannan ɗa ba ta da ansa dan ya ce ba ki iya ba da wagga ansa yau ki ce ke alƙawarin azumi azumin magana duk abin da kika so eh ishara gare ni sai ta daga horse haka fa asharar da shi ai ku tambaye shi gashi nan ku tambaye ina an ka samu shi fa da ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فأشار لهم إليه سيتي موسى إشارة غياره sai ta sa harshe ta yi nuna su wanga tambaya da kuka yi min ku tambi wanga an kalli an kallimuhu ku yi mai magana wa hadha yadullu ala annahu huwa alladhi kallamaha wannan ya nuna ɗan nan shi na yi mata magana inda wuladati sadda ta haife shi kalu sai suka ce Kai kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiyar. yaya za mu yi magana da man kana ai man waje da fil mahadi wanda an ka samu cikin raggan goyo sabiyan yana yaro yaro na cikin raggan goyo ki ce mu yi magana da shi wace irin izgidi na kika yi da mu maryam ki ce mata da jariri sai jariri ɗaya ya gyara zama tashi a bai yi amma yana iya yin zaune sai ya tashi zaune ya shaye huska kai ya kalle su kala inni abdullahi ya ce yi ba wa Allah ne abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قال سيارو ده ya gyara zama ya shaye huska ta yace ni abdullahi ni fa bawa Allah nake atani alkitaba nan gaba zai bani littafi injila waje alani nabiyan nan gaba kaɗan zai sani in zama annabi waje alani Mubaraka kuma zai sanya ni in zama mai albarka aina ma kuntu duk inda na kasance aina fa'an linnasi wanda an mai albarka mai unhwanin mutane duk wanda ka unhwanin mutane da irin matsayi nai idan malami na mai yana karantar da mutane kyauta yana koya musu alheri to shi a albarka sai gare su idan mai kuɗi na ya rika yi musu nasiya ga kaya nai na sai zuwa ya rika ɗiba kuɗi ya ba su shi a albarka sai gare su idan mai mulki na ya ba su kariya da tsaro ya ɗibi yan kuɗin nan ya riƙa yan musu ciya albarka ce gari su to na fa'alin nasu ni Allah ya sani in zama yawa amfani ga mutane wa hadha akhbarun bima kutiba lahu fil lawh wannan labari ne yake ba su ga abin da aka rubuta mai cikin lawhul mahfuz fal madi bi ma'ana al mustaqbal wato madi nan ma'anarsa abin da za a yi da yake a ni din ga Allah ya ya abin da Allah zai ban ya bani littafi ya sami in zama annabi ya sami in zama mai albarka to abin da ya kani wato sai ya fa'alu Allah zai sami albarka Allah zai bani littafi zai sami in zama annabi zai sami in zama mai albarka shi ya kani ba yanzu ba yanzu bai zama annabi ba amma dai zai zama wa usani bi salati kuma yayin min wasiya da sallah nan gaba zai bani umarni da sallah wa zakati da zakka ni biha ya umarce ni da su ma dum ta hayya muddin ina da rai wa barran bi walidati kuma ni ya sanya ni in zan mai da'a ga innata mansubun bi abin nan ja'alani ai waja'alani barran bi walidati ya sanya ni in zan mai da'a ga innata walam yaj'alni jabbaran bai sani mai girman kai ba muta'ajiman mai girman kai shaƙiyar marasa arziki asiyar da rabbi ni bai sani haka nan ba kun ji da aka nema ga ɗa wannan dama don shi aka nema ɗa yana faɗa mata yana faɗa ma mutane cewa fa shi Allah ya sanya shi ya zan barran wani da ke mai da'a da wato matasa kuna jin dalilin da yasa aka aka bi da haihuwa in ba da wannan ba ai mutun shi zama ne shi da yayi ah, to in dai ba dan ɗanka ya taimake ka ba to menene unwani ne sai ka zanna kai ɗaya da ka tebe da ka samu abin da ka isa sai ka to gida kai kwancin ka babu wata wahala to amma ana neman ɗa don in ka kai wani lokaci ka samu mai ka to ku taimaki uwayenku ku bayi musu hada ku babbuga musu tsawa uwarka ta tahi takka don ka san da sani don matarka kana iya rabuwa da ita kuma ka yi wata amma ka ba ka rabuwa da ita in ko ka rabi da ka ba ka wata don haka ku kyautata ma uwayenku to wannan alheri da annabi isa ya zo da shi na ladabi da biyayya ga uwa sai Allah ya ce isa muna gaisuwa wassalamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام من الله علي سلم الله سلم دقى الله ذو قليل يوم ولدت رد أكايهين ويوم أموت دران دزمت ويوم أبعث حيا دران دزا أتادني ميري كما أنك فتا واتوغا وان دي قباتيشي wato yaya yuqalu fihi ma taqaddama fi sayyid yaya abinda an ka faɗa ga sayyid yaya an faɗa mai ilimi wa huwa aminun fi hadhihi al-ayyam al-maqufa shi ma ya samu amincin Allah da kariya Allah cikin waɗanda yanoni masu tsoro to ko gobe yaro ya zama mai kyautata ga waye ne haka yake hadisi ya ce wala ya'malu baru liwalidayhi wala ya'malu baru ma sha'a falam ya dakula nara wala ya'mal aqu ma sha'a falam ya dakula janna da mai kyautata ga uwaye ne yayi abin da duk yaka aikata har abada bai shiga wuta da mai walakantawa ga uwaye ne duk ibada da zai yi duniya fiye har abada bai shiga aljanna wayanda ka kyautata ma uwayensu Allah ya ce ula'ikan ladina na taƙabbalu an hum a ma amilu wannan tajawuz an sai atin fi ashabil janna wa ada sidiqin ladhi kanu yu'adu diya masu kyautata ma uwaye nai duk kowanne da an mai kyautata ma uwa sai da uba nai Allah ya ce ikan ula'ika alladhina nataqabbalu anhu ahsanu ma amilu diya masu da'a ga uwan ga uwayensu su dai muka karba aikin su mai kyau wanda sun kai ikan na ula'ika alladhina nataqabbalu a ahsanu ma amilu waɗanga masu kyautata wa uwayensu masu hankuri da uwayensu masu ladabi da biya ga uwayensu su dai muka karba aikinsu mai kyau wanda ta jawo zo an sai atin su dai muka yahewa ga aikin su mara kyau wanda ta jawo zo wanda ta jawo zo an sai atin fi asabil janna kuma suna cikin aljanna da sirri kuma alƙawarin gaskiya na Allah alladhi kanu yu'aduna wanda suka kasance ayi musu kwana ji matasa duk wanda ka sun yi shiga aljanna to ya to ta samu uwaye duk abin da za ka yi mai kyau ka yi in dai babu da'a ga uwarka babu da'a ga ubanka babu girmamawa gare su babu taimakawa gare su to Allah bai karba ibadarka Allah bai karba ibadarka saboda haka wanda duka son Allah ya anshi ibada sai ya zama mai da'a ga uwaye don haka matasa a yi gyare-gyaren da ya kamata a yi a tuban Allah a taimaka ma masu raunin ga haltun saruna wa turzaquna illa bi du'afaikum hadisun sahihun haltun saruna ai ba don komai aka taimakon ku wa turzaquna ana ba ku arziki ba illa bi du'afaikum sai da masu raunin masu raunin garaku uwaye tsofaffi don sana aka taimakon ku to ku taimaka musu in kuna son ku gama lahiya da duniya nan don ga aya da kuka ji na ambata kissa ce ya ɗauko ta mutane umarnin da ya basuwa da kyautata ma uwaye da ya ƙari waɗanda ka eh, yin addu'a ga uwayensu rabbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tarda wa aslihi li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin yace to ulaika ta nataqabbalu an ahsana ma Wani ta natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa ad sirqi alladhi kanu yu'adu amma mutanen da ba su kyauta mu waye abin da ya faɗi gare su bai da daɗi wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma labarin da ya faɗa game da su baya da kyau su ƴan wuta na ba su shiga aljanna ba su magani ya aljanna ya ante lahira ba su shiga aljanna ko ya aljanna ba su gani sai irin nasu wayannan da sun rayu tare da sunan duniya duwa da kai ibada in dai ba su kyauta ma uwarka da babanka ba ka shiga aljanna to amma in mutum na kyautata musu to Allah da kai ne ya aiko sallama kamar kun gajiya wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya zalika isa ibn maryam ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون to Allah subhanahu wata'ala yace zalika mai magana da wato mai waccan magana da kun kajiya tun dazu game da kyautata ma uwa tai yana kai uwa tai Isa ibn Maryam Isa na dan Maryam ƙaunar haƙƙi magana gaskiya bin nasabi ƙaunar haƙƙi bi ta ƙabiri ulfu ulfu ƙaunar haƙƙi alƙaunu ƙaunar haƙƙi wa bi ƙira'atin bin rafa'i ƙaunar haƙƙi khabru mubtada muqaddar ay qala ibnu maryama ƙaunar haqqa ibnu maryama ya faɗi magana ta gaskiya alladhi fihi yamtarun isa ne dan maryamu wanda kuke jayayya game da al'amari ne min muriya na jayayya ta shakka ay yashkuna wanda suke shakka game da shi to shi na ka magana wa hum nasara su nasara su ne ke shakka game da shi haisu qalu inna isa ibn allah lokacin da suka ce isa dan allah su nasara ibada gare su amma jahilci gare su da sun ga abin mamaki kawai sai su kama bota. ba wanda sun ga jariri na magana suka ce wallahi wanga dan Allah na abu da haihuwa ta shi na wanga magana ko gargada babu wallahi dan Allah ai shi mutumin da ajahili yana son addini to wata karama ma ta waliye boye ta akai gare shi da ya gane ta yanzu yana mai da waliyin na Allah saboda haka suka ce isa ibn Allah wala kama qala al-yahud kuma ba ba kamar wanda yahuda sun ka faɗa ba annahu ibn yusuf an-najjar su ko yahudawa yan sharri sai sun ka ce maryam ba Allah ne ya haifar da ita ba jinnatai ta sami shi dan gidan Yusuf an-Najjar ne ibnu ammi Maryam dan ammi Maryam alladhi kana ma'aha ya khadima lil masjida wanda yake tare da ita suna hidimar masallaci allazi yamnata jabal sayhon masallacin da ke wajen dama ga jabal sayhon wala yu'lamu min ahli zamanihi ma ahadu ashad ibadatan wa shahada min wa da maryam da yusuf an-najjar wato babu wani wanda an ka sani yana ibada Allah kamar su a duniya dai wannan lokaci sai sun ka ce to shi na yi zane da maryam samu isa ku ba ubansu guda da yahudu da nasara ubansu guda da yaquba ubansu wa annabi yaqubu alaihi salam shi ya ubansu wa amma ku ba dan wa da dan kane suka sun kawa annabi isa mu kazai yahudu na da nasara ɗaya mutum guda na sun kai mai kazahi sun ka ce wai dan zinana yahudawa Maganin ka guda da su ka sa Allah tsakanin ka dace. kai ta roƙo ne ce ma maganin ka kowa suna wa ƙarya kowa suna wa ƙarya to wai isa suka ce wai dan yusuf annajara ne dan dai su bata mai suna qala ta'ala ma kana lillahi an yattakhidha walada ma kana lillahi an yattakhidha min walada subhanahu إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله باشي واقع الله أن يتخذ والآب أن يتخذ من ولده يلكدا سبحانه تلكيات بتدى الله الله بايد إيسا بعد الله بني تنزيها له عن ذلك الله يتركك جميل رقم إذا قضى أمرا الله إن يتاشي وكنت الأمر arada an yuhdisahu ya so ya haddasa wani al'amari fa innama yaqulu da hukun? ce ma abin da kai zamo fa kunu sai abin ya zamo bin rafi fa kunu bi taqdiri huwa ai huwa kunu ba da rufa'i, fa huwa kunu wa qura bin nasibi bi taqdiri anna wato wa kula da hukun? A abin na an iya kuna wato sai abin ya zamo wa min zalika khalqu isa min gairi abin Allah in yanda ya abu cewa da ya kai kun sai abin ya zama to Allah ya ne ya halitta Isa sai ya ce mai kun da kalmar kun annabi Isa ya kasance wa inna Allah rabbi wa rabbukum wa Allah ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم wa min tamami qawli isa cikin cikon magana isa magana da ya tsore yi dazu to cikin cikon magana ya ce musu wa inna allaha rabbi wa rabbukum lalle allah shine ubangiji na shine ubangijin ni ba dan allah nake ba da ni da kuwa allah guda ya halicce mu fa abuduhu ku bauta mai shi kadai bi fata ya anna wato wa anna Allah bi taqdiri udhkur anna Allah ya Isa ya Isa udhkur liqaumika anna Allah rabbi wa rabbukum fa abudu wa bi kasriha bi taqdiri qul wa inna Allah ay wa qul inna Allah wato rabbi wa rabbukum bidalili ma qultu lahum saboda dalilin da ya ce ai abin da ka ce min in ce kul ce, kuma ma qultu lahum ban ce musu komi ba illa ma amartani bihi sai da abin da ka umarce ni da shi ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum na gaya musu ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku na faɗa musu haka hadha al-madhkuru siratun mustaqim wannan abin da aka ambata shine hanya Allah madaidaiciya siratun mustaqim cewa Allah shine kadai abin bauta baya da abokin tarayya siratun mustaqim ai mu'addun ila janna hanya madaidaiciya wadda duk wanda ya bi ta za ta kai shi cikin aljanna wannan shine siratun mustaqim shine hanya madaidaiciya to da albarka sunayenka Allah ka shirya mu ga hanyar ga madaidaiciya ka daidaita mu bisa ga hanyar ka madaidaiciya ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin zukatanmu ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kara mana imani da lahiya ka anshi ibadojin mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam eh wanda ba zargi bai da kyau in ba na alheri na ba zargin da duk ba na alheri bai da kyau ko ga dan uwan mutum ko ba ga dan uwa ne ba in dai zargi ba na alheri na ba bai da kyau ba a so ne ana so mutum shi dai fata alheri ga kai ne da kuma wasu mutane to sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban gangancin mu da kuskuren mu Allah ka gafarta mana Farnanmu mu da jahilcin mu Allah ka gafarta mana koyan mu da bayanan mu Allah ka gafarta mana zunuban mu na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da akhlasi Allah ka raba mana da sabonka Allah ka raba mana da sha'awar sabonka saboda rahamarka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da bayan ka musulmi da ba su da lahiya ko Allah ka Allah ka gafarta da da zuriya kowayen Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah matsalolin Allah ka matsalolin rayuwa Allah ka gafarta gafarta kaɗaninsu ka gafarta kaɗaninsu da kannansu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya Allah ka sa masu albarka Allah ka gafarta musu manyansu da su, Allah ka gafarta musu ya Allah ka taimaka mana ka shirya mana su ya Allah ka taimaka mana ka shirya mana su ya Allah ka taimaka mana ka shirya mana su Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka sa karatu da gane ganewa cikinta Allah ka ƙara masu basira Allah ka ƙara masu hazaƙa Allah ka ƙara masu zalaƙa Allah ka ƙara musu fahimta Allah da albarkar sunayenka ka tusaya musu duk wata jarabawar da suka zanna mata makaranta Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara ka kare su daga sharran malamansu ka kare su daga sharran ɗalibai abokan karatunsu da mu da suwa ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka ƙanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka tarwatsa kafirci da kahirai baki ɗaya ka wace shirka da mashirkai baki ɗaya ka kaskanta minahici da manafakai baki ɗaya ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka kama cikin bayinka masu tauhidi Allah ka shirya mu ka shirya mu ka shirya mu ka daidaita mu dukkan bayinka musulmi Allah ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu ka shirya musu matayensu duk bukatunmu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayinka musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su ka gafarta zanubban su ka biya musu bukatun su na alheri na wanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro ka kare su musulmi wayanda aka yi da wayanda za a yi Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu biranenmu Allah ka ƙara mana aminci da lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka kare mu kare gidajenmu Allah ka kare mu kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantunmu Allah ka kare mu kare masallatayyanmu wuraren zamanmu mu ka kare mu wuraren ayyukan ka kare mu wuraren sana'o'in ka kare mu wuraren tahiyoyin ka kare mu inda duk muka yi ta Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharan hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ga mu da uwaye uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana sharrorin da muka roƙe ka tsari Allah ka kare mu wayanda ba mu roƙe ka tsari ba kakka same mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi